تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلن الثمن مما تركتم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى واتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين tarihin wata yau 20 ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1443 daidai da 21 ga watan hudu miladiya shekara ta 2022 yana cikin suratul anbiya mun kwana aya ta 30 amma ta yi aya ta 31 daidai malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها سبلا لعلهم يهتدون Allah ke ya sanya duwatsu manya-manya don su zama turke makasa ta girgiza wato ɗaya daga cikin amfanin duwatsu da Allah ya su a kowane sassa na duniya ko ina ka je ga sunan manya-manya an yi ne don su tsara ƙasa in ba ka da ta girgiza in ta girgiza kuma kowa kibiya da ta yi da shi kowa za ta kife da shi to Allah da ikonsa don ƙasa ta samu tabbata ta samu istikirari ta samu kafuwa ka ta yi shakin da waɗanda suke kanta mu kenan da sauran halitta sai kawo duwatsu manya-manya eh, rawa siya manya-manyan duwatsu an ta ne da don karta girgiza ta ruguje da su Allah ce bayan haka waje alnafiha subulan muka sanya hanyoyi fijajen subular fijajen hanyoyi ga suna fijajen subulan subulan fijajen ko fijajen subulan fi ya zo sanya hanyoyi masu fadi masu yalwa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa daga alƙariya zuwa alƙariya daga gida zuwa gida ta ko'ina inda babu hanyoyi ba inda za ka je ba inda za ka je to amma Allah ya hanyoyi za ka tashi daga nan ka je duk garin da kake so in ba ka san hanya ban ka tambaya sai a nuna maka da Allah bai so ba hanya daga nan zuwa ko daga nan zuwa jazba dai yiwu ba sai kai ta damar wuri wuri guda in kana so ka je sai kai kano ko kai kaduna ta amma duk garin da kake so ka zo Allah ya tsara wa ɗan adam tunani yadda zai zana hanyar yadda za ta kulle duk inda yake so ta je ana nema ce ta Allah lalau ne ya ta dole da hanyar ne mutanen samu su je inda suke so su je yau daga nan za ka je kano kasa inda za ka dosa in za ka yi gwanda kasa inda za ka dosa in za ka yi lagos kasa inda za ka dosa in za ka je saudi arabia kasa inda za ka je ka tafi in za ka tafi amerika kafa ne in za ka tafi china kafa ne duk inda za ka je wannan nema ce ta allah ba mutane ba su lura da wannan ba ba ne su gode ma allah su lura ba su lura ba musamman kashirai na tsawon ci gaba wata allon sama a sakakon masuwa wa hun an aya ti hamu rigon sama a sakafan mahakuza wa hun an aya ti ha mawar rigon lati ga sama na munyita ta zama rufi ta zama kamar rumfa makasa in ka da kanka gashi nan kuma ba ta fado ba da Allah ce ta tsaya kawai ta tsaya in Allah ya gara ma yin ruso ta kan mutane kowa ma ya halaka ta kifo kowa sai mutu kowa sai ya halaka amma da Allah ce ta tsaya ta tsaya ga ta nan ta kafan rushe sai mana inuwa sai mana inuwa amma Allah ya ce wahum an ayati ha mawridun game da wannan babban aya da yake nuna girman Allah mutane suka bujire suna ta barna a ban kasa suna ta saba mu Allah ga mutu a kusa da mutum ga mutu a kusa da mutane kaman kibta da bismillah sakan kawai in aka sako sama ta yiwo kasa yi kowa ma ya halaka a lokacin da mai zina ke zinarsa mai shan giya ke shan mai sata yake satansa mai karya yake karyarsa mai luwaɗi yake luwaɗinsa sakan guda kawai zai halakar da ita amma allah da ke mai haƙuri ne haƙurin da bai da iyaka ya bar mutane kowa ya tsayarsa har mutuwarsa ta zo ya je tarar da aikinsa shi kadai a kabarinsa da kuma ran tashin kiyama shi gaba وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون cikin irin ikon Allah da girmansa da abin da ya yi na halitta ya ce shi ya halicci dare da rana banda shi ba da halicci zai zai mana cikin rana na jima can sai ranar ta tafi sai dare ya zo idan daren ya yi awoyin da aka bashi dole tafi ranar ta zo in ranar ta zo ta yi awoyin da aka bata dole tafi إن ربكم الله الذي خلق الصماوات والأرض في ستة أجان ثم استوى ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه هتيتا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله يجزم ميلك السيد shi rana da wata wane wayannan ne an mai da kasai shi rana da wata ya yi dare da rana daren idan ya zo ya bukaci rana ta tafi in rana ta zo ta bukaci dare ya tafi kuma kowane in lokacin tafiyansa ya yi da gaggawa zai tafi bai sai jinkiri ba tun da aka halicci duniya haka suke ta aiki ba sa sabawa ba sa sabawa tun da aka halicci duniya haka suke aiki suke ta yi wannan ya zo ya yi nasa ya tafi wannan ya zo ya yi nasa ya tafi kuma kowanne yana da amfani ga ɗan adam dare na da amfani gare ka ka samu hutu samu nutsuwa ka zauna da iyalanka da rana ka je ka nemi abincinka ka je wajen sana'anka Allah ya wannan tsari gashi nan washamsa wal kamar rana da wata suna ta aiki su ma kowa aiki yake tun da aka halicce shi ya taba tsayawa ba kuma kowane yana da amfani a gare ka rana tana da amfaninta ga halittu wata tana da amfaninta ga halittu kowanne kowanne Allah da iko yake kullum fi falakin ya subahun kowanne yana tafiya kan tsarinsa falaki hanya da yake kewayawa kuma wani bai haduwa da wani inda wani zai haɗu da wani eh, dole ne ta tashi ita kama da wuta ta tarwatsi ma kowa layinsa yake bi kowa da layinsa za ka tsara masa kowa yana da tsarinsa taurari da nasu ta da nasu rana da nata kowa yana iyo ne a layinsa kullum fi falakin ya wani zai shiga na wani daga radda wani shiga na wani to duniya ta tashi eh, Allah ka tsare mu Shiga shigaba وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن فهم الخالدون شرطان مكة suna buri suna fata manzan Allah ya mutu saboda ya dame su a yadda suke faɗa fa can ya dame su ya taɓa abadan bautansu ya taɓa iyayensu ta ce iyayensu kafirai ne suna bautan wani wadda ba Allah ba ya ce ba su iya ba ina suke cewa junan su domin ya haƙuri zai mutu in ya mutu a yi huta wani kawai zai mutu in ya mutu wani ga mun huta shi ne allah ne musu da raddi ya ce ah, wa ma ji amina liga sharin min kablikan hulda da suke ce ka mutu to ai ba wa da zai dawama <laughs> ba wanda zai dawama mutuwa bata bar kowa ba bata bar kashiri ba bata bar musulmi ba bata bar yaro ba bata bar tsoho ba bar mace ba bata bar namiji ba kowa tana kansa duk wanda ka halice shi to an daura mutuwa kansa duk kurɗa kurɗansa duk guje mata da yake yi sai an haɗu zalika ma kunta minhu wa ja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد جاءت سكرة الموت بالحق الله يتي غاغاجين متوا تازو تازو to tunda tazo ba wurin gudu ba wurin koya zalika ma kunta min mutahid zaki abinda kake kauce masa nan ba kana kauce mutuwa ba in ka ganta ta nan ka gudu in ka ganta ta nan ka gudu duk wani hatsari da zai same ka ka gudu ina in ranar da ta zo <laughs> ranar da ta zo cibin sai haɗu الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله ce متى da kuke gudu متى؟ kuke bauɗewa kuke fanɗarewa Allah ta sai ta haɗu da ku sai ta haɗu da kowa eh, ta ɗauke shi kuma a mai da shi wurin Allah Allah ya ba shi labarin duk abin da ya aikata a duniya kuma ya masa sakamako wani shine ƙarshen kowane ɗan adam kowane mutum ƙarshen sa kenan eh, iya kwanakin da aka ɗan ɗiba maka a duniya isu to tana zuwa eh, ƙarshen ta dai aina mata kunu أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة لكن بإن لكي أتكين تفاني أثمني أرامي لي أداكي لي أقوبوني sai ta bi Eh, wani mawaƙi ya ce wai da inda mutane shi ta zanen shi ta ɗauke shi kenan ɗaya tafiya ta ku mutanen makka da kuke burin manzala ya mutu ta kura ku dawama ne ai annabawa ma musu dawama ba suna da Allah ya fi so a cikin dukkan halitta ba waɗanda suke da daraja irin na manzannin Allah to ba wanda ya ba duk mutuwa ba ta basu ba to a matsayin ka kai na mujirimi kafiri mutuwa ta barka hmm, wasa kake afa in mitta aka ce wazara idan ka mutu din kamar da suke faɗa eh fahimul khalidun su za su dawama yau ina ɗaya daga cikinsu ina ɗaya da waɗanda suka yi gwagwarmaya da manzon Allah ina ɗaya kai ina 'ya'yansu ma ina ma jikokinsu ina ma kunnansu duk sun tafi duk sun tafi yau duk balarabar da yake raye ka tambaye ke gaya maka nasabarsa da iyayensa da suka zamani da manzon Allah wallahi ta ba zai iya gaya maka ba ba zai iya gaya maka ba ya ce ni ne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane har zuwa abu jihar ko abu lahab wallahi ba zai iya gaya maka ba ni ne dan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan zuwa har zuwa sahabi wane ba zai iya gaya maka ba cikin shekaru kacal dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu <laughs> ci gaba كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون Allah ce kowa sai ya dandane mutuwa kowa sai ya dandane mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai mutuwa ta cin masa kowa yi la mala'iku sai sun mutu mutuwan ita ma za ta mutu Allah ne kawai bai mutuwa kowa sai ya mutu kowa duk wanda yake da rai in dai ba Allah ba ne sai ya dandani mutuwa kowai wani abu lokacin da sharri wal khairi fitina Allah ya ce mun samar da alheri mun samar da sharri don jarrabawa a gawaye zai alheri a gawaye zai sharri jarabawa a gawaye zai aikata alheri a gawaye zai aikata sharri jarrabawa aka baka dama ga ga dama yau kana yi zuwa ka sami Allah ga ga dama yau kana yi wa kara yi aikin da'a ma Allah jarrabawa wace ko mutane suna ta yi wasu na shuka alheri wasu na shuka sharri ga eh, masu alheri ku ta alheri hmm. masu sharri ku ta shuka sharri kowa zai gani ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره takurin kus wadda ya aikin alheri ko kankantansa zai gani za a saka masa wadda ya aikin shari ko kankantansa zai gani za a saka masa shikenan shike kuma wani laida turja'un Allah ke wuri yana ku koma kowa ya sharrinsa sai koma wurin Allah kowa ya alherinsa sai koma wurin Allah ba inda za koma sai wurin Allah mai sakamako alkali na gaskiya kana ta kare kawo na gaskiya ci وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله يكشي وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم هذا الذي يذكر آلهتكم يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الله يكشي kashirai in sun ganka kai manzon Allah ba abun da suke yi sai izgiri daga bazala ya wuce a makka sai izgiri sai shegantaka sai bakaken maganganu sai munanan sunan naki haka bai sha ba amma ƙarshe da zuba gashi duk abin da aka masa ya juya ya kuma zama soyayya ba ne yanzu ba ma a makka ba a nan bauchi masu ƙarfi ka walaka ta mazala ka kwana lafiya ta yi to ai haka gaskiya take haka gaskiya take kawai abin da ake bukata shi mai gaskiya kawai ya haƙuri kawai abin da ake bukata kenan in dai mai gaskiya ya haƙuri akwai lokacin da ba isa taɓa shi ba manzala duk inda ya yawa maka zagi ne wulakanci jiba a ɗauki shara ma ana jefawa yana wucewa haka matan abu ta dinga yi jefa masa ƙazanta a hanyarsa in da kuma ta fada ɗai ko ma'aifanta jefa masa a bayansa duk an yi wannan duk an yi to yanzu ba ma a makka ba ba ma a ƙasashen larabawa ba Munan afirka kasashen bakaken fata ba wanda isa ya fito fili ya zagi manzon Allah ya sha lafiya ko malami ko jahili ko mai sarauta ko dan siyasa ko ma waye to haka yake haka al'amarin yake haka al'amarin yake wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakizunaka illa huzna kafirai sun ga ba mu da sai izgili shegantaka bakakken maganganu ana nuna shi da baki ana nuna shi da hannu har ce na yi ya fashe da zunɗe ƙananan ma kafiran ke amma manyan kama yi faɗa suke yi a fili suke izgilinsu eh a hagar labi ya zukuru hali ya tafi wace, wannan ne bake aibanta iyayen gidanku wannan ne bake aibanta su baya girma masu in zai ambace su ma da walakanci yana taba shehunanku yana taba waliyanku da yadda cewa su dina masu na da wata karama da daraja ba haka suke bada mu zan Allah sallallahu da wasallam da ya ga masa su abun girmamawa su abun girmamawa su abun girmamawa su wa hum bi zikrir rahmani hum kafirun game da Allah kan sun kafirci in an taba Allah ba ruwansu wancin mutuncin addinin Allah ba ruwa su ne masu ke cin mutuncin su ne masu ke cin mutuncin yawa amma su za su taba Allah su kara taba su eh. za su taba Allah kara taba su wala ya kamo na annahun ashara ko layi su ba tsoron sun shirka ma Allah amma sai su suna suke zuke ce a ji tsoronsu su a ji tsoronsu a ji tsoron allolinsu amma wasu sun nema ba Allah abokin tare ba su ji tsoro ba su sun taba Allah amma kana taba nasu wanda ya halitta sama da kasai ka taba shi amma wanda bai halitta ba kana taba shi shi gaba mana خلق الإنسان خلق الإنسان من أجل سأريكم آياتي فلا to ai? mutum yana jin yana gadon halittarsa ne yana gadon asalinsa ne kowa asalinsa yake bi awa kowa yana gadon gidansu ne awa inda ya gado ta nan ba zai yi ta nan mai yiwa yanayin jikinka ya saba wa na babanka ko shi fari ne kai baki ne ko kuma kai baki shi fari ne ko kai dogo ne shi gajere ne ko gajere ne kai dogo ne ko kai mai ɗacin hali ne shi ne sanyin hali ne ko ma menene sai ka dauko ne sai ka gado wani abu a tare da ma'aikinka in ba ka gado jikinsa ba ka gado halinsa in ba ka gado halinsa ba ka gado jikinsa haka yake halitta ce ƙwayan halitta ce ƙwayan halitta kuma tana jin abin halitta Allah ce kulikar insanu min ajal an halicci mutum lokaci guda nabi adam lokaci guda aka halicce shi aka busa masa rai amma sama fa sai sittati ayyamin ya kai kwana shida aka halicci a ganin samai daga kwana shida amma dan adam annabi adam fa lokaci guda rana guda lokaci guda kawai aka ce zama yi eh, zanto daga ƙasa to sakamakon dan adam an halicce shi cikin gaggawa shi ne ke da gaggawa shine ke da gaggawa komi yana so a yanzu ne komi baka ji annabi lodo ba alaihi salatu wasu lokacin da mala'iku suka je gurinsa mutanen garinsa kafirai fajirai suka zo suna so su kama su su yi luwaɗi da su ƙarshe mutanen na ya bayyana mala'iku ne ba mutane ba ne sun dai canja kamar su ne suka ce ma annabi lotso mu mala'iku ne ba su isa su taba mu ba mun ma zo halakar da su ne annabi do ɗaya ce yaushe aka ce da asuba dab da asuba da halakar da su ya ce yayi nisa إن موعدهم الصبح إن موعدهم أليس الصبح بقريب ka duba shekara da shekaru fa yi baka tiran ba suna cutar da shi su cutar da shi su cutar da baki suna luwaɗi da su da ƙarfi lokacin da ake wannan magana fa da rana ne wajen yammaci aka ce masa da a tamanatar da ke za mu halakar da su da a bayin wannan ranar sai ce ta yi nisa Allah ta alaisa su bi karbi yanzu in ka dubi shekarun da kai an ka kwatanta da asuba yanzu asuba ta zama kusa ba ba ta zama kusa ba ka shekara arba'in ko hamsin ko sittin ɗan awoyi kawai aka saka awon yana da sunyi nisa saboda gaggawa irin na ɗan adam gaggawa na mutum to shi ne mashirkan makka idan mu zala ce mustashin kiyama yana za su ce to ta zo yanzu mana in gaskiya ne za a saukar muku azaba amma ku iman ce ta zo yanzu mana in gaskiya ne kulika li insani min ajal gaggawa eh, gaggawa Allah ya saurari kuma ayati ku ya ku daina gaggawa zan ku muku ayoyina za ku sani talatin sa'ajilu kar ku yi gaggawa ku daina gaggawa da ta zo azaba azabar da ta zo yanzu iya shegen da mutane suke yi ba suna ganin cewa eh, azaba ba za ta same su bane ba shi za suke bane saboda jinkirin da aka yi musu ai saboda jinkirin da aka yi musu ne yanzu gani suke kawon azabon gaskiya ne ta zo yanzu in musiban gaskiya ne ta zo yanzu ba zai yi sitiraji ba ne إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إيه أكلي ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بقى جبا استئجال مع المشركين دقاونسو دكاشري متى هذا الوعد وانا لقوري يوشري لي اكي نالك ابو كوني زول تشيكي اما يوشري هو مغنش بحالي ينزو هل ينزل يزوبا ku gaya mana ku manzanni ku masu wazi gaya mana in kuntum sadiq in dai gaskiya ne zai zo ku gaya mana yanzu ne gobe ne jibi ne ka ji izgili ya ga masu lokacin to Allah ya boye an kiya gaya muku wannan Allah ma bai san lokacin da tashin kiyama ba an boye shi ba lai ku kafirai Allah kuma baya abu don ku kafirai da suka ce idan alkur'ani nan gaskiya ne in musulunci gaskiya ne a kibo musu zama kansu والله رزق su ka faɗa إن كان هذا هو الحق وإن قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم suka ce in kana haza huwa al min indika idan qur'ani nan Allah daga wurin ka yake in manzon Allah nan kai ka auko shi to mun kafurci da ko mana ai mana ruwan duwatsu ai mana ruwan azaba yanzu yanzu in dai gaskiya ne cewa mun kafurci azaba za ta zo to mun kafurci ta zo hmm. lokacin suka fadan ta zo ta zo a lokacin ai ba ta zo ba za ka sa Allah ya abu don kai don maganarka shi mai iko ne sai lokacin da ya sa ya yi duk maganganunka yanzu wani mahaukaci a ƙasar nan sai da ki kurane kamar guda uku ko shida ko goma ma ya dora kansa ya ce in abin da ya faɗa ba ƙarya ba ne ƙur'ani ya kishi ya mutu kaza ya gama tsayarsa duk Allah ya bashi kwanar sai ga mota ta je dai kaci kace da shi a lokacin da bai zato wai suna zuwa mai guduman dukan sunna shi guduman sa dukan sunna ce yanzu kaman ba a yi shi ba ba a yi shi ba yan kwanakin nawa ne ya tafi ya dinga izgili ko ma an ba mahaukaci da jahilci ba ai ƙurani in kofi dubu da ɗaya ne in kofi miliyan ma ɗaya ne abinda ke cikin wannan shi ke cikin wannan na mai na dole guda goma ai wani hannun namu kuma hukaci ne ta dabbe ne yana bane bisa gari ce ta aga yadda da ta zai na yake hmm. cigaba mana cigaba Lauya lamun lami na ke faru shi na laye kofo na ojo mihimun na mawala ولا هم ينصرون Allah ya ce lauyi alamun lalzina kafaro hina la ya kufuna an wujuhimun nara wala an him, wala hum yin Allah ce da da kashirai sun san lokacin da wuta da ta mamaye su ba su isa ko da fiskansu su rufe kar wuta ta taba ba ko bayansu su kare shi daga wuta kuma ba mai taimakonsu da ba su yi wannan kafurcin ba ai mutane mu san wuta ba ne jinta suke yi ta lahira ta duniya suka sani in an kwatanta azaban lahira wutan lahira da ta duniya ta wutan duniya ba tafi ɗaya ba bisa ɗari zafinta kana jin ita wutan kanta ta kai ƙara ta kai ƙara wurin Allah ta yi complain ta ce sashinta ya ci zashi. wata tsabar zafinta wutan ta ci wuta ita kanta wato kura ta ci kura ai ka san fada ya fada in dai kura ta ci kura ai al'ada ya kamata kura ta ci wani abu ne amma kura ta ci kura ai ka san yunwa ta yi yunwa abu ya baci to wuta sai da kanta da kanta Allah ya mata izini ta rika huci zafi ya rika raguwa da ka da mutane ina kafirai ba san azaban Allah ba sai suka kafirci da sun sani ai duk wanda ya je ga wuta kowaye sai ya yi burin a dawo da shi duniya zai gyara kowaye duk kafircinsa sai ya yi burin lau an lana karratan eh? fanakuna minan mu'minin suka ce da da mai da mun duniya da mun zama mu'minai a dawo da su duniya su zaki rayuwa su yi imani zo mu'minai ga eh, za ku dawo ba mai dawowa Allah ya ba dawowa ba mai dawowa ba mai dawowa wutar ce ga tanan ba mutuwa ba kuma saurarawa لا يموت فيها ولا يحيا la ya haya ba بل تأتيهم بغتة فتبغتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة أي تفاجئهم tufaji'uhum eh fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun yunzarun la ce tashin kiyama da ta zo kwatsa suddenly auke auke ba notice ba sanarwa dama Allah ya ɓoye abunsa Eh. inna ma anta munziru man yakashaha ila rabbika muntahaha ba wanda ya tashin kiyama sai Allah ya boye abunsa mala'iku ba sani ba annabawa ba sani ba manzanni ba su sani ba ran da ya ga dama kawai ana cikin harka mai zina na zinansa mai sallah na sallansa mai azumi na azuminsa mai gona na gonansa mai ofis na ofisinsa mai shago na shagonsa mai makaranta na makarantarsa mai barci na barcinsa mai kowa yana damuwarsa kawai kwatsam shiga tashin kiyama ta tsaya shikenan kuma duniya ta tashi tafiya ba shiri ta kama ya ce fatafatuhum a lokacin da ta kidimar da su kowa ya rude ba wurin gudu duwatsu suna rugurgucewa sama na rugurgucewa tekuna sun kama da wuta komai a lokacin ya tashi tashinsa ya yi kawai gini na fashewa bishiyoyi na faduwa tekuna na kama da wuta lokaci kawai ya yi magana ta kare lokaci ya yi eh. kuma fala ya tatsi wunar radda ba wanda ya sa a lokacin ya ce a bari sai gobe ko ya dakatar da zuwanta babu wala hum yuzun ala ce ko ba za a saurara ba kowa ba ba waje saurare shi a lokacin ba sauraro in kai mumini an kai magana ba za a saurare ka ba in kai kafiri an kai magana ba za a saurare ka ba kawai lokaci yayi lokaci yayi kawai shikenan duniya ta kare tashin ta ya zo kawai tashin ta ya zo ba wanda a saurara masa eh, Allah ya boya dama abunsa eh, na haka mutane su yi ta kafurcinsu masu musulunci su musuluncinsu za ta zo kowa zai girbe abin da ya shuka kowa zai girba ba abin da Allah ya ba da labarinsa da yawa cikin ƙur'ani kamar tashin kiyama duk wani abu da aka tattauna aka ba da labarinsa yawansa bai kai tashin kiyama ba kuma da sunanakin da aka ba ta kala-kala saboda musibarta kala-kala ba suna ɗaya ba Yau yawon tagabon yawon tanadi yawon firar yau yawon zilla yau yawon hasara eh yawon tubular sara'ir hmm? suna na kiga suna burcik ana tabata yawon firar yawon firanan gudu Yau eh, yawon hasarati ranar da bakin ciki da na daba. Ga shi nan eh, suna na kiga suna so da musibarta ƙura'anin ya ba da labari ya eh, koma tashin kiyama duwan labari ƙarshen da tashin kiyama za tashin kiyama tashin kiyama saboda ranar komai zai canja komai komai zai canja ranar sakamako ranar natija ranar fitar da result hmm. eh, ranar da watsa littattafan ayyuka ba kowa wasu su karba ta hannun dama su karba ta hannun hagu wasu suna kuka wasu suna farin ciki a ranar wasu suna kuka wasu a ranar sun tashi makafi wasu suna ja da ciki maciyar riba wasu suna ta gudurdule suna tambulan a filin tashin kiyama wasu an daga musu tutoci ana kunyata su wasu a cikin sarka wasu a cikin kyal na kowa gwargwadon aikinsa kowa kowa damuwan gabansa kawai da kullum ri'in minhum zan idan sha'ani yughni kowa damuwan gabansa ta ishe shi ne da Aisha ta yi maganar tsirara maza Allah ce mata tsirara wa ki samu lokacin ganin tsaraicin wani bai tana ganin abun kunya a tayi tsakanin maza da mata da mata a fili guda a wuri guda da rana katar ana ganin tsaraki tsakanin sarki da sarki da mata da miji Allah ce Aisha alaman da take zamani ya wuce haka sai ganin tsaraki ina ina ina ina ولقد استهزئ برسل من قبلك كثرا تكفر كرنت ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hakuri idan mutanen maka sun maka izgili sun maka shegattaka sun maka ba'a sun maka iskanci sun maka du'a suka ga dama ya hakuri manzannin da suka wuce ma an musu izgili wal qad suzi'a bi min qablika duk man annabawa duk manzo ba da ba da iska ba su masa izgili ba kowaye shi da aka damu ma yau an mana izgili an mana shigantaka an sa waɗansu shashashu marasa mutunci sun zage masu sun mana izgili eh, ya kuri muke lokaci ake jira kawai kai lokacin da aka ji ko sunansu ma ba a ji sun tafi ko tarihi su ma ba a ji da zama maka ban ma ba a yi su ba wallahi da zama kabar kana kaman ba su lokaci kadan ne da ka je da ka ba za ka ji duniyar su ba a ga irin wani wala mutun sayan su ma muke ji Allah ta san su ke duk mutumin da ya ga ya kai wani matsayin da zai ci mutuncin mai karantarwa ko mutuncin mai addini Allah ya bin tausayi ne shi Allah ya bin tausayi ne abin da yake gadara da shi din mulki ne zuwa gobe za ka samu babu in kudi ne za ka samu babu in wata rauta za ka samu babu in lafiya ne ta ishe shi wata rana ba lafiya ko gane bane wata rana ba lafiya sai an kwanta sai an daga kashi ma sai an kai shi ko a kawo masa kowa ɗakin da yake sai na kaga lokacin zagin wani mai addini in kai ne hankali ne ka gaji da kanka mana gaji kanka mana gaji damuwan kanka mana hmm? shi wani mai karantarwa mazala ce kifi ma a ruwa yana masa addu'a yana nema masa addu'a ga laifukan da ya yi kwari suna nema masa addu'a amma kai baka nema kai baka ba masa iske bari ba baka masa addu'a ba kuma sakamakon zagi na wulaƙanci saboda wani abin duniya siyasar ka ta duniya siyasar duniya kana kare wani ne kuma ba ba Allah kake karewa ba ba manzo ba ba musulunci ba ba qur'ani ba kawai place ɗinka ba kake karewa place ɗinka ko ba place ɗinka ba ne wai kana kwabar ta ya kwabe wallahi place ɗin ya kwabe wallahi lai sako kowai kai maka wallahi wallahi place ɗin ya kwabe ya ma fashe wallahi ya fashe lokaci kawai ake jira yawa plate ba shi ne wadda ake sa abincin ba ba shi ne ba ne da taliyarsa a ciki to ka ci taliyar ƙarshe ka ci taliyar ƙarshe sha Allah sha Allah ka ci taliyar ƙarshe kuma duk wata ƙungiya da take ɗaure maka gindi billahi allazi la ilaha illa zani Allah zai magani ta suna ne mai kungiyar na sama suna ne mai kungiyar kai lokacin kungiya ta kaza ya yi hauka har ya je wuce matsayin sa wuce iyaka da shi yana ganin yan kungiya kaza ne yan kungiya kaza a suna tare da su mai rafi mai rafi kai yan kungiyar na kama wallahi tallahi da suna da tasiri da son su ne da wannan gwamnatin ma bata kahu ba da ta kahu sun yi ta ta kahu ne ko ba sa so ba da son su ba amma da yake matsiyata ne da yake matsiyata ne sun koma kuma gindin gwamnatin ɗan iska matsiyata marasa mutunci marasa zuciya sun koma sun ɗabe sun ɗabe kwaɗayayyu mun ga gane ne jiyo ne da mu aka yi wannan gwagwarmaya mun gani ba mun ji maganganun da suka faɗa kafin wannan gwamnatin ta zo da ke ita ma makiya ce ya ce ɗari iska ce sai suka gayyace su suka kuma karɓe su ko ba ka kai ba ne to da ku dukkan ku mun bar ku da Allah dukkan ku dukkan ku mun bar ku da Allah mu je mu gani yawwa ruwa ma ya zo la kara mana ni'ima in ka rike albashi ba za ka rike ruwa ba ko kuwa in ka rike giratuti ba za ka rike ruwan sama ba da shi muke rayuwa eh, Wanzan na mina sama'i ma'a Allah ka ba mu ruwa mai amfani Allah ka ba mu damuna mai amfani eh, lokaci ya yi mun kwana ta arba'in da ɗaya

Allah shi yawa Allah ya biya ah. ya kamata mutane ku rika taimakawa marayu a lokacin sallah yayi kusa da kuna dan taimakawa amma yanzu sai dai mu ba ku uzuri mun san akwai talauci akwai rashin kuɗi eh gaskiya ne dole a bada uzuri mutane suna fama hmm. ba kaman da ba da akwai dan walwala yanzu babu ya ga mutane yanzu wanda ba sa roƙo ma sun koma suna roƙo hmm. ko ba haka bane ko ba haka bane wanda da ba san roƙo ba yanzu ko ba suna roƙo mata da maza ma'an ce zo ce maka gidansa kwana uku ba ɗora komai ba an mutu an bar masa marayu ba yadda zai haka ne kuma Allah wasu ba ba ƙarya ba ne gaske ne Allah saka da alheri na wai yana tambaya na itikafi me ya kamata ya shagaltu da shi a lokacin itikafin abinda na itikafi ya kamata ya mantu da shi karatun qur'ani yawan nafila yawan ambaton Allah zikiri subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa la hamdi wa la quwwata wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallahi la ilaha illa allah wallahu akbar karatun qur'ani nafil tili ambaton allah so ne kamata komai da mai itikafi ya sa a gabansa ka rage yawan surutu ka rage yawan barci don ka girbi ɗan kwanakin da ka ɗiba ma kanka za ka yi eh, shi ne kawai na'am wani kuma na cewa mutum zai iya auren daga gidan yan bidi'a wato auren yarinya da gidan yan bidi'a domin ya jawo ta zuwa suna da nufin sata cikin wani mutum ya aure yar bidi'a? ito eh. eh idan yana ganin cewa zai iya a iya zatansa ba <laughs> yana ga cewa za su daidaita ya jawo ta zuwa ga suna abu ne mai kyau amma kada ba hula bai bi dan kwali awa kada dan kwali bai ja hula abin da muke jin tsoro kenan amma idan hula za ja dan kwali na ba ansa ba ma yar bid'a ba kafira ma kirista yahudawa in har gara ga cewa za ka jawo ta abu ne mai kyau inda za ka jawo ta amma kada dan kwali ya ja hula awa da haka nan da ita ka tsantsan da kuma dai ma Allah zaɓi ita ka tsantsan ka dai ma Allah zaɓi na a wani kuma tambaya zakan fi da kai wai idan mutum ya da ya'ya ko waɗanda rabin suke kansa wanda zai fi musu da zakan fi da kai da su eh? fitar kenan eh. da katin fitar wadai daga cikinsu amma kamar wawa bai da hankali shi ma za a tar masa a'a ba wawa ba ko da mahaukaci ne inda da ka cire masa ko mahaukaci ne da ka tafi cire ba da mahukaci da wawa da bawa da yaro da jariri za a cire masa wa zai cire masa wali mai kula da shi ko babansa wanda ne yake karkashin su shi zai cire masa haka zakatul fitri ba gina ta akan hankali ko rashin hankali ba an gina ta akan din mai rai za a cire masa ko da bawa ne wannan shi ne nan ba tambaya ya halatta mutum mai sai da sutura da zaman to yana sai da kayan mata zalla kamar su eh, sauran da kayan mata da haka ya halatta mana ya halatta mai sai da kayan mata zalla ya halatta illa iyaka kawai dai ya yi san wajen mu'amala da mata din kawai shine abin lura kada yi wani abin da shari'a ba ta yarda da shi ba ya mai da shagonsa wajen hira da su kawai ba sai da kayan ba amma ba hana ciniki tsakanin mace da namiji ba shago a fili a gaban jama'a ko a kasuwa wannan babu laifi sai da kayan mata zalla kamar da sai da kayan maza zalla ba laifi aka sai da kayan mata zalla babu laifi illa ya ka kawai kada ya zanto ya amfani da wannan daman ya rika fasikanci da matan mutane ko yayan mutane kawai shine abin magana kuma tambayar mai bambanci tsakanin musulmi da mumini ha akwai bambanci mana duk wanda yake la ilaha illallah musulmi ne amma mumini mataki ne wanda yake kai na tsoron Allah na tsara na tsara dokokin Allah shi rutuba ne kamar wani promotion ne mutum zai samu eh kamar promotion ne qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhil imanu fi qulubikum saboda kan nan shi imani a ce mutum mumini wani mataki ne wani daraja ne amma musulmi kan kowa ma musulmi ne duk wanda ya la ilaha illallah shi musulmi ne amma musulmi nawa ne wanda ba mumini ba fasikai ne fajirai ne mugaye ne suna nan da yawa amma shi a ce mutum mumini wani mataki ne na'am subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai da daddare muna godiya ma Allah